الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينقوى musulmi. ina mai roƙon Allah subhanahu da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaitawanmu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi ya kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu yazo innahu waliyu zalika wal qadiru alai alhamdulillah Allah subhanahu ta'ala ya sake hada mu a wannan majalisi namu mai albarka a inda zamu tashi aya ta 122 suratul nisa bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات سنفرهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أكثر من الله قيلا ليس لأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا alhamdulillahi a jiya da shekaran jiya mun ɗauko bayanai akan mutane da suke shirka da Allah subhanahu wa ta'ala waɗanda kuma suke ɓoye dokokin Allah ba sa so a zartar musu da hukuncin Allah waɗanda suke bijirewa manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam a wannan aya sai Allah ce wallafi na amanu waɗanda suka yi imani da alkur'ani suka yi imani da manzancin manzon Allah Muhammad sallallahu Alaihi wasallam suka bi koyarwan alkur'ani suka yadda da a musu hukunci da littafin Allah ba sa kai hukuncinsu zuwa ga ɗagutu sannan ba sa shirka yanke-yanke da binne-binne domin su ɓoye wani al'amari nasu. bayan sun imaninsu da Allah da manzonsa Muhammad sallallahu ba su zauna haka ba suka dukufa wajen amilu salihati suka dukufa wajen ayyukan alkhairi ayyuka na kwarai Allah ce sanudkhiluhum jannatin za mu shigar da su waɗansu gonaki wanda tajri min tahtiha al-anharu wanda ƙoramai suke gudana a ƙarƙashin gonakin in sun shiga kuma khalidina fiha za su dawwama a ciki abadan har abadan abada babu ranan fita wa'adallahi haqqan kaga alkawarin Allah shine na gaskiya in ka bi alkawarin shedan zai kai ka ya baro ka ne wa man asdaqu minallahi qila wa yafi Allah gaskiyan magana babu wanda yafi Allah gaskiyan magana idan Allah ya faɗi zance haka zancen yake shi in ya maka alkawari baya sabawa shaidan kuma fa ya maka alkawari ya saba shi karan kansa ya faɗa shi shaidan din ina fata an gale ko to jannatin gonakin aljanna anan kullun Allah yana nuna mana koramai suna gudana a karkashin su ba irin gonakin nan duniya ba in ka shuka gona misali aka ce wani ya je gonarsa ta lemu su ayaba su fiya ne su abubuwan 'ya'yan itace dai fruit daban-daban da gonan kaji a ɓangare da gonan kiwon kaji bangare duka haika ga mutum ya yi su ya zagaye ma makeken fili ya katangance shi an tona masa ruwa a ciki an tona masa kuma an gina masa gida inda zai ji yana hutawa a wajen to kaga wannan wajen sai an sa injin ya rika ɗaga ruwan yana shayar da bishiyoyin ko a jira ruwan sama kuma ya zo ko kuma a sa mutane su yi ta shayarwa to amma na aljanna ana nuna maka su ba sa bukatan sa hannu wani already gonakin duka suna tsotson ruwa ne daga koraman aljanna da suke can karkashin eh, bishiyoyin jijiyoyin suna da ah, suna sun haɗu da ruwan a can ba sai an noma ba ba sai wani ya wahala ya shayar da su ba irin waɗannan a e, ƙoraman ne na aljanna ka tuna ƙoraman kuma irin na aljanna ne ba irin na nan duniya ba ina fata an gane ko to Allah ya ce wannan alkawari na na Allah ka duk wanda ya gaskiya ya yi imani bai yi shirka ba ya bi musulunci na ya aiki na kwarai Allah dama ya alkawaranta masa aljanna to gashi nan Allah ya ba su aljanna kun ga alkawarin Allah ya zama to menene hakkan gaskiya shi kuma alkawarin shaidan idan ya maka to babu shi domin shi shaidan din ya yi confessing shi da kanshi ya tabbatar cewa inna allaha wa'adakum wa'adal haqqi ni kuma wa wa'adtukum fa tukum Allah ya muku alƙawarin gaskiya ya cika muku ni kuma na muku alƙawarin gaskiya na saba na muku alƙawari na saba inji shaidan kenan ina fata an gane ko Allah ya ce kamar yanda ya ce a can bayan wannan ayoyin ya ce duhum. shaidan yana musu alkawari wayumannihim yana sanya musu dogon buri amma wa ma ya'iduhumu shaitanu illa gururan alkawarin da duk shaidan yake musu na rudi ne na ƙarya ne inji Allah babu alkawarin gaskiya in shaidan maka alkawari ba zai taba cika ba ƙarya yake maka kawai ina fata an gane ko wannan shine shi kuma shaidan idan ka biye masa to zai kai ka ga halaka ne na farko zai maka alkawari cewa ka bi shi kawai ka bar musuluncin nan kada ka yi imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kada ka musulunta ka bi shi nan ne tafarki yake nan ne tsira yake sai mutum ya biye ma shedan din ya kafurce sai shedan din a can karshe idan ya tabbata ka dulmuya ka kafurta yanda ba za ka iya dawa imani ba sai ya ce inni bari'un minka inni akhafu laha ina fata an gani ni na barranta daga gare ka ba ni ba kai sai ya ga ya kai ka gaban wuta ya ce ba ni ba kai to haka shedan yake yi a nan duniya kuma a wajen a nan duniya wani sa'i sai ya kai ka wajen yaki ya ɗebo quraishawa lokacin da za a yi yakin uhudu din yakin badar kamar yadda Allah ke cewa ya ayyuhal ladina amanu la takunu kal ladina kafaru ولا, ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس إيه؟ ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط إذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم وإني جار لكم وإني جار لكم لا, لا, لا غالب لكم اليوم من الناس wa inni jarul lakum falamma tara'atil fi'atani nakasa ala aqibaihi wa qala inni ara ma la tarawna inni akhafu allaha wallahu shadidul iqab shine ya ziga su abu jahal ya ziga su ya ziga su ya azazzala su ce a fito yakin badar kawai lokacin da abu sufyan ya ce a koma dukiyoyin mutanen makka ya tsira a sai shaidan ya bullo musu a shifan wani mutum kasan yakan rikida ya ɗau sifan wani mutum da ka sani ya zo musu daga eh, wani mutum yaman barde da suka sani jarumi daga yaman ya jagorance su kai ya ce inni jarun lakun ya ce ni ina tare da ku babu wata nasara da za a ci a kanmu yau ni ina tare da mu sai ya ɗauko sifan ya rikida ya ɗauko sifan wani jarumin mutum wanda ya ƙware a wajen yaƙi da aka sani ya rikida ya ɗauki suransa ya zo ya ziga su abu jahal aje yaƙin kawai aje yaƙi kawai to yayin da ya kai su filin daga ga musulmai sun yi sahu ya kai su dab da musulmi to sai ya ga mala'iku sun yi sahu-sahu can bayan musulmi sama da mala'iku dubu wani sa'i dubu biyar ma sun yi sahu sahu sahu sahu kawai bayan musulmi shaidan yana hada ido da mala'ikun nan kawai sai ya wani irin yuton ma mala ya juya a guje da baya kawai na kasa ala aqibai aka ci ah ya kuma haka kai da ka bigi kirji kace mu bi ka kawai ba damuwa babu matsala kawai yau kawai ba wanda isa ya rugurguza mu mune da nasara yace kai inni arama la tarauna ina ganin abinda ba kwa gani inni a Allah ni yau ina tsoron Allah ni kaina ina tsoron Allah ba zan fita ba a nan saboda haka wallahu shadidul iqab Allah yau nan in na tsaya nau Allah yana da tsananin ba ko ni ba zan tsira ba me ya kawo su sai da ya kawo su wajen halaka sai da ya kawo su wajen bakin gaban abokanansa abokanan gaba inda za a sassare su a fiffille su sai da ya kawo su wajen ya gudu ya bar can kuma sai da ya dulmu yadda mutane baya musu alkawari sai da ya dulmu yadda su cikin kafurci yace ce inni bari umminka nan kuma sai da ya kawo su inda za a kakkashe su yace ce inni a kafin laha kuje kunga yadda yake yi alkawari yana cikawa to gobe kiyama maza a taru eh, wa barazulillahi jami'an za a fito gaba ɗaya a gaban Allah kafirai su gansu kawai ga su ga jahannama za su shiga eh wa qala ad-du'afa'u lil ladina istakbaru inna kunna lakum taba'an fa hal antum mughnuna anna min adhabillahi min shay qalu law hadana Allahu la hadainakum sawa'un alaina ajza'na amsa barna ma lana min mahis ولما وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم يأتي وما, وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم fastajabtu li falata talumuni wa lumu ku. ma ana bi kuma wa ma antum bi musrikhi inni kafartu bima ashraktumuni min qabl sallace innal na lahum azabun alim Shaidan sai an zo ana caca cacan baki to ina suwa ne da za suke ziga mu manya da muke biye musu kaza su samu mu yi kaza yau ga an kawo mu wutan jahannama akwai masu kare mu sai su ce mu ma da kan shiryar muke ai da mun shiryar da ku da ba mu ce ku yi ba sai can bayan an gama sai shaidan ya zo ya ce to Allah ya muku alkawarin gaskiya in kun bi shi zai sanya ku aljanna ni kuma na muku alkawarin ƙarya yawa kuma na saba muku yau kuma gashi wuta za a kuma yace shaidan zai ce kada ku kuskura ku zarge ni ku zarge kanku yawa da kun bi alkawarin Allah da kun tsira amma da kuka bi na nawa yau to ni na saba muku kar ku zarge ni ku zargi kanku saboda haka in aka gama sai Allah ce to inna zalimin lahum azabun alim kaga a duniya ya zuga ka ya ma alkawari ka kafurce nan ne tsira ka kafurci ce inni bari'un minka ma alkawari ka zo aje yaki sai da aka kai ka gaban makiyanka inda za a halaka ka ya ce inni a kafin ya tafi ya barka nan kuma kuyama sai da ya kawo ka dab da jahannama ya ce falata lumu ne kar wani ya zarge ni wa lumu an fusa kunku zargi kanku kun ga duk yadda ka bi alkawari shaidan ba zai taba cika maka ba kuma sai ya kawo ka wajen halakan da ba za ka iya kubuta ba sai ya ce shi ba ruwan shi da kai ba ruwan shi da kai ina fata an gane ko to haka shaidan yake yaudaran mutane wal iyazu billah shi yasa Allah kullu yake mana gargadi yake ce inna shaytana lakum aduun fattakhizuhu aduwa shedan din makiyinku ne fa ku rike shi kuma a matsayin maki shi kullun yana jiran mabiyansa ne zuwa ga azabu sa'ir zuwa ga azaba mai tsananin kuna ku fita hanyar shi inji Allah madaukakin sarki ina fata an gane ko Allah madaukakin sarki yace ni da na muku alkawari gashi na cika wa ya fi ni kyawun magana wa ya fi ni gaskiyan magana in ji Allah babu to Allah aya ta gaba ya ce laysa bi amaniyikum wala amaniyi ahlil kitab wannan ayan ta sauka ne <clears throat> tsakanin musulmai da yahudawa musulmai ne suka zauna suna hira suka ce ma yahudawa annabinmu ya fi naku annabin addininmu ya fi naku sannan littafinmu ya fi naku saboda haka mu ne masu shiga aljanna yahudawa suka ce ƙarya ne ahlul kitab yahudu da nasara yahuda da kristoci addinin mu ya riga naku yawa yahuda suka ce addinin mu ya riga naku sannan littafin mu ya riga naku annabi musan mu ya fi naku kristoci suka ce ƙarya ne mu littafin mu injila ya fi naku da ku yahuda da na musulmi duka sannan annabin mu ya fi naku ya tada makafi ya yi menene ya yi menene ya buɗe idon makafi ya ta da guraku ya ta da matattu ya mulmula eh, laka ta zaman tsuntsuwa ta tashi saboda haka ba mai shiga aljanna sai ta hanyar mu ya bi ta farkin mu so yahuda suna alfahari da su suna cewa nasu ne ta tafarki madaidaici da zai kai mutum aljanna waɗannan kiristoci bi ma'ana masu injila suna cewa nasu ne daidai musulmai suna cewa su ne daidai annabi su ya fi nasu gaba ɗaya ana zauna ana ta irin wannan debate ɗin da irin wannan magana sai Allah ya ce to laysa bi amaniyikum ita shiga aljanna shi shiga aljanna dai ba da buri bane da aiki ne aiki ne ba ka tsaya kana maganan baki ba ba maganan baki bane yake kai mutum aljanna me ka aikata shine ke kai mutum aljanna wala amani ahlul kitabi kuma ahlul kitabi yahuda da kristoci ba wai da baki ake shiga aljanna ba annabinmu ya fi nasuwa ne ƙarya kuke annabinmu ya fi naku ba haka bane yake kai mutum aljanna a'a wani aiki kai da saƙon da annabin naku ya kawo maka shine ka bi saƙon da annabinku ya kawo maka ka yi aiki da shi shi ne zai kai ka aljanna ba wai ka tsaya waninmu ya fi na waɗancan su ce namu ne ya fi ba a'a aiki ka yi aiki da musulunci kai da kace musulunci ne zai kai mutu aljanna addininmu ne daidai ka yi aikin ka yi aikin ba hiran baki ba ne kai da ba yahude da kace addininku shi ne daidai ka bi annabi musan sau da ƙafa inda ka bi shi da gaske da ka yi imani da annabi ko ba haka ba kai ma da kake cewa an baka injila mabiya injila annabi isa shine daidai ka bi koyarwan shi da gaske din inda ka bi da ka yi imani da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam so abun ba baki bane kamar yanzu zaka samu ni masoyin annabi ne mu ne yan annabi ahbabu rasulillahi ba wannan bane kai aiki da sunnan shi din ka yi aiki da sunan shi ɗin da ya ce a barge mu ka bari da ya ce a daina take wando ka daina da ya ce a saki bidiyo'i ka saki bidiyo'i ba wai shi ba ne karka ce mu ne ‘yan annabi mu ne masoya muhammadu rasulullah mu ne a mu ne duk ba a nan take ba in ji Allah ka yi aiki da abin da muhammadun ya zo da shi ka hannu daga abinda ya hane ka ka aikata abin da ya aikata ya ce ka aikata Allah ce shi zai saka aljanna ba yi da baki ne ina fata an gane ko ne Allah ce laysa bi amaniyikum wala amani ahalil kitabi shiga aljanna ba da buri ne da aiki ne aiki ne ke kai mutum ba buri ba ina fata an gane ko waɗansu kuma suka ce da ahlul kitabi ake yi domin a can a cikin suratu ali imrana sun ce layyad hulal jannata illa man kana hudan waɗansu suka ce au nasara can suka ce nahanu abna'ullahi wa ahibba'uhu mune yayan Allah masoyansa ana ta faɗa ne tsakanin Yahudawa da Nasa'a da Kiristoci kullum waɗanda su nuna su ne daidai waɗanda su yi kondemin ɗin wancan wa yahudu laisatin nasara ala shay'in wa nasara laisatul yahudu ala shay'in duka suna kondemin ɗin juna sai Allah ya ce to duk ba a nan take ba eh? qul in kanat lakumud darul akhiratu inda allahi khalisatan min dunin nasi fatamannawu al-mauta in kuntum sadiqin walan yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bizzalimin wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin wa min ashraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alf sanatin wama huwa bimuzahzihi min al'adhabi an in ku masoyan Allah ne ƴaƴan Allah ne da gaske ku yi burin mutuwa mana ai duk mai son gamuwa da Allah ta hanyar mutuwa ne to ku je ku yi burin mutuwa mana me yasa dukkan ku ba son mutuwa me yasa ai mutum mai son gamuwa da masoyinsa kullun zai bi hanyar process din menene haduwa da masoyin nasa don su hadu to haduwa da Allah din gobe kiyama shine ta hanyar mutuwa me yasa ba kwa son mutuwa inji Allah to wannan ya nuna ba kwa kan ba ko ba ƴaƴan Allah bane ba masoyan Allah bane a takaice mu ma Allah yana so ya ja mana kunne anan kada ka yi sheka kada ka zauna ba aiki sai zaƙin baki aiki aiki Allah yake kallo wa kuli imalu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun innal ladhina amanu wa amilus salihati tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun aiki aljanna da aiki ake samun shi ba wai da baki kawai ba kawai to Allah yace abun ba ta hanyar buri bane ni dai man ya amal su'an duk wanda ya aikata aiki mara kyau na kafurci yujza bihi zan saka mai da shi kai ko musulmin ne ka kibin tafarkin manzo Allah ka kibin musuluncin ka aikata saɓani shi zan sakanta maka da azaba kawai in ma wancan din ma ma kowa kawai wanda ya aikata mummuna aiki zan sakamta musu wala yajillahu min dunillahi waliyan yayin da zan kama mutum in azabtar da shi baka taba sama ma wannan mutumin wani majibincin al'amuransa koma bayan Allah da zai hana shi shiga azabar wala nasiran ba zai taba samun kuma mai taimakonsa ya hana sa ya hana shi shiga wannan jahannaman babu shi inji Allah subhanahu wataala wa man ya'mal minas salihati duk wanda ya aikata ayyuka na kwarai idan wajen ibada ne da bin Allah babu bambanci tsakanin namiji da na mace eh ka san a sauran mu'amalat kaman a gado ana ba mace rabin abin da ake ba me namiji ina fata an gane to Allah ya ce a wajen ayyukan ibada babu wannan a ce mace ta kwana sallah kai ma ka kwana sallah sai an baka naka dobul ita a bata ɗaya Allah ce a'a wannan bai taso ba kai ka ki ka yi nafila ita ta tashi ta yi nafila sai a ƙi bata lada don kai namiji ba kai ba a'a Allah ce a wajen ibada kowa irin ibadan da ya yi shi zan sakanta masa wa man yi amal minas salihati duk wanda ya ayyuka na kwarai min zakarin namiji ne ayyukan kwanan daga namiji suka fito au unsa ko mace matukan wahuwa mu'minun yana mumini mai imani da Allah to fa ulaika yadkhuluna aljannata kawai zan sa su aljanna wala yuzlamuna natiran zan zalince su daidai da kwayan zarra ba duk wanda yayi aiki shi zai tarar faman ya'mal mithqala zarratin khairan yarahu wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yarahu daidai kuke wajen shiga aljanna in ji Allah kar ka yi expecting wai ka yi sadaka na dubu ɗaya mace ma ta sadaka na dubu ɗaya kai sai a baka namiji wai ba ya ladan ka bari yayi dobulin din mace eh sai a baka dubu ashirin ita kuma a bata dubu goma tunda kowane aiki ɗaya ana ninka shi so goma ne to Allah ya ce a'a a wajen aiki daidai kuke yawwa na'am ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ce duk girman duniyan nan da abun da yake cikinta babu irin man ahsanu dinan babu wanda ya fi kyawun addini babu wanda ya fi kyawun addini mimman aslama wajahahu lillah irin musulmin da ya yi darin rayuwarsa gaba ɗaya miƙa ta ga Allah wanda ya miƙa rayuwarsa gaba ɗaya zuwa ga Allah kawai bai abu sai abinda Allah ya faɗa kawai duk tsarinsa da yanda yake tafiyar da rayuwarsa da iyalinsa da ƴaƴansa da gidan shi da tsarin shi gaba ɗaya gaba ɗaya akan tafarkin Allah Allah ya miƙa rayuwa komai nashi abinda Allah ya faɗa yake kawai to babu wanda ya fi kyawun addini irin wannan mutumin ina fata an gane ko amma kai mai addini ne mai bin addinin musulunci ne amma kana zalunci kai mabiyin addinin musulunci ne kana danna mutane haƙƙinsu ba ka adalci kana jinkirta sallah kana wasa da addinin e mun ji kai mai addini ne kai musulmi ne mai bin addinin musulunci amma wato baka kan tafarki mai kyau a addini ina fata an gane ko amma mafi kyawun wato mai bin addinin musulunci shine wanda ya miƙa rayuwarsa da tsarinsa da komai nasa lillahi ga Allah maɗaukakin sarki bayan ya yi haka wa huwa muhsinun duk abin da zai sai ya kyautata shi in ibada zai in zai yi sallah sai ya kyautata ta kyautata sallah kuma shine yayi ta akan lokacin da Allah ya faɗa ya je yayi alwalan ya kyautata alwalan ya zo yayi sallan ya kyautata ita sallan ya kawo rukunanta da farillanta da mustahabbanta da sunnoninta duk abin da ake bukata yayi shi ya kyautata shi in zai fidda zakka zai kyautata zakkar in zai bawa Allah abu zai kyautata abun ba wai zai yi in ya tashi yi ma Allah abu yayi wani irin abu sama-sama haka ba in ma sadaka zai yi sai ya ɗebo abubuwan da suka mutu dama ba su da inganci sai ce a yi sadaka da su ina fata an gane ko in zai ba da wani fili a gina masallaci ko makaranta sai ya tabbatar da wannan filin wajen yana zaizayewa wajen ma bai da kyau bai da abin da sai ce kan mu bawa islamiya wannan kawai amma fili na wanda yake a center a strategic waje haka sai ce a ah, wannan zai kyau da supermarket ya ce supermarket zai yi anan ina fata an gane ko ya ce gidan mai zai yi anan idan ya tashi kuma ba Allah sai ya yi ba wa Allah ko abin nan na lahira sai ya nemo waje da filin dai gashi nan gashi nan kawai to in mutum zai ba Allah ya ba Allah the best ina fata an gane ko yawa wannan shine ake so bayan haka wa huwa muhsinun yana kyautata kun san a can baya muka ce Allah ya ce wa abudullaha ko wala tushriku bihi shay'an wa bil walidaini ihsanan wa bidhil qurba wal yatama wal masakini wal jari dhil qurba wal jari al junubi was sahibi bil janbi wa bin sabili wa ma malakat aymanukum duk waɗannan Allah ya ce ihsanan ihsana a kyautata musu idan tela ne zai aikin tela wa huwa muhsinun sai ya kyautata aikin da yake wa mutane idan kafinta ne wa huwa muhsinun sai ya kyautata aiki idan makanikin mota ne ka kai masa mota huwa muhsinun iya tashi yin gyaran sai ya gyara ya ma gyaran kuma ya kyautata gyaran ba zai cire maka abu mai kyau ba ya ce shi ya mutu sai ya sa ka ka sai wani ya daura maka shi kuma wancan din sai ya aje sai ya daura ma wata mota ya ce masa kaza ya mutu shi kuma ya ce za a sai sai ya daura wannan ta san ana yi haka a cire maka waɗansu abubuwa na mota a ɓoye makamantansu eh ka je ka mota kaga ba abu kajan babu kaza babu kaza an zazzare waɗansu to ba sa ha'inci duk abin da suke suna kyautata shi a rayuwansu shine aka tambayi manzo Allah me ihsani ce anta abudallaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka ka kyautata ibada ka kyautata mu'amalanka tsakaninka da mutane sannan bayan haka wattaba millata ibrahima hanifa sai ya bi tafarkin annabi ibrahim wajen fada da shirka da kyaman shirka da kuma riko da tauhidi kamar yadda annabi ibrahim ya ce in qala ibrahimu liqaumihi ya in inni bara'un minkum wa mimma ta'buduna min dunillahi kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum al'adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi faj'ala Allahu kalimatan baqiyatan fi aqibihi ayi koyi da Ibrahim annabi Ibrahim wajen shirka ba kai ba shirka to ba kuma mu'amala da masu shirka ba ka shirka sam kuma ka fito ka yi declaring kanka ka tabbatar musu baka tare da masu shirka to a wajen tauhidi da aƙida mu yi koyi da babanmu annabi ibrahim ina fata an gane ko id qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون كزمن تو مسلمي كيكم يكويا wattakhadha Allahu Ibrahima khalilan kaga Allah ya riki Ibrahima masoyi so idan kai koyi da masoyin Allah wanda Allah yake son shi kaga ka tsira can kuma wa man yakuni shaytanu lahu waliyan fasaa qarinan ko fasaa qarinan can kuma la'anahu Allah wanda duk ya riki shaiɗan a can Allah ce na tsine masa daga in ka riki wanda Allah ya tsine masa to kai ma ka taɓe kenan nan kuma wattakhazallahu Allahu Ibrahima khalilan Allah ya riki annabi Ibrahim badadin sa masoyin sa saboda haka in kai koyi da annabi Ibrahim wajen aƙida da tauhidi da fada da shirka da nesantan masu shirkan to babu shakka ka yi riko da wanda Allah maɗaukakin sarki yake jibintan al'amuransa ba daɗinsa shi yasa idan mutum ya mutu a za ka kasance ma'allazina an amallahu alaihim minan nabiyina wa siddiƙina wa shuhada'i wa salihina wa hasuna ula'ika rafiƙan wanda muka ambace su a can baya ina fata an gane ko na'am karanta walillahi ma fi samawati Allah ya ce to in shall dai Allah ce duk wani abin da kuka gani a cikin kassai a cikin sammai bakwai wa ma ardi da abin da ke cikin kassai bakwai gaba daya shin gumakan da ake bautawa inna a ina suke ne cikin me cikin kassai ne duk wani wanda kake bin shi a ƙasa yake rayuwa a ƙasa ka tarar da shi to Allah ya ce bari in ga maka abin da yake cikin dukkan kasai da kake gani da abin da ke rayuwa a cikin sammai gaba daya Allah ce mallaka na ne mallaka na ne saboda haka in kace kana bauta ma gunki ma guntin aina yake a doron kasa da yake ko kuma ake bautata masa to Allah ce nawa ne mallaka na ne shi ba Allah bane mallaka na ne ni ne mai mallakansa shi bawa na ne inji Allah halitta ta ce in kuma kace mala'iku zaka bautawa kamar yadda Allah yace ah, waja'alul mala'ikata alladhina hum ibadur rahmani inathan ashahidu khalqahum satuktabu shahadatuhum wa yusalun idan kace mala'iku kake bauta su aina suke rayuwa a cikin sambai Allah ce su ma mallaka na ne ba alloli bane idan kace wata da rana da taurari zaka bauta su aina suke a sama ne Allah ce su ma mallaka na ne ba alloli ba ne in dutse kake bauta shi kuma a ina yake a ƙasa ne in bishiya ce fa a ƙasa ne in wani kabari kake bauta fa a ƙasa ne masu bauta ma shanu in kaje ƙasashen asia ina shanu suke rayuwa a ƙasa masu bauta wa eh, giwaye a ƙasa suke Allah ce to duk abin da kuke bauta innan kuke bari na inji Allah in ma ya zama a cikin sammai ne ko ya zama to a cikin mai kasai to duka da ke mafi samawati din wa mafil ardi in duka da kuke takama da su lillahi na Allah ne saboda haka ba wanda ya cancanta a bautata masa nawa ne kawai wa kana Allah shi kuma Allah bi kulli shay'in ga dukkan wani abin da ka sani muhitan Allah yana zagaye da shi ilimin Allah yana zagaye da shi in ka shiga ƙarƙashin ƙasa ka bauta ma wani abu ma ka kyale ni ilimi na yana can inda kake din ina sane da kai inji Allah na'am wa yastaftunaka min qulillahu قل الله قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في ولا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون Allah maɗaukakin sarki a wannan ayan ya faɗa wa annabinsa Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam ta hanyar wahayi ya ce wa yastaftuna kafin nisa'i ya Muhammadu mutanenka za su zo su nemi fatawa a wajenka game da yadda za su mu'amalanci mata mata ina fata an gane ko kun ga annabi irin gatan da Allah yake masa kenan sai mun zauna a nan wani abu ya dame mu ya dame mu ya damu ce kai mu je gaban annabi mu tambaye shi to Allah da yi eh, mu da muke nan din muke tattauna Allah yana sane da mu yana ji ko ba haka ba har lokacin da muka yanke cewa za mu je wajen manzon Allah to sai Allah madaukakin sarki sai ya sanarwa manzon Allah za a zo wajenka anjima kuma za a tambaye ka akan kaza da kaza da kaza da kaza kuma ga amsan da za ka ba su ina fata an gane don a ƙara tabbatar mana da annabi layan tiko anil hawa in huwa illa wahayun yuha shi baya magana a bisa son zuciyarsa ko bisa raɗin kansa sai ya jira Allah ya masa wahayi tukuna so hatta annabi wani sa'i ma in kana gaban shi kamai wata tambaya haka ta bazata to sai kaga yayi shiru ka masa he kaga yayi shiru can sai a ga manzon Allah sallallahu alaihi ya fara karkarwa zufa yana keto masa alaman cewa ana bashi amsan da zai baka ni. ina fata an gane ko to shi haka annabi sallallahu alaihi ake masa to anan mutane sun zauna suka yi tambaya game da mu'amala da mata marayu so wannan ayar tana rifarin ɗinmu zuwa ga farkon suran ne farkon suran ku koma farkon suratun nisa'i din na jin da muka karanta shi ina jin lasaya ko shekaran da ta wuce ku duba aya ta biyu wa yatama amwalahum wala ta al-khabitha bit-tayyibi ko ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان هوبا كبيرا وإن خفتم ألا تبسطوا في اليتامى فانكهوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وربع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تؤولوا وآتوا النساء صدقاتهن نهلة فإن تبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم تو wannan kamar yadda na faɗa muku a shekaran da ta wuce mutum ne za a mutu a bar masa yarinya marainiya in kun tuna a bar masa ita amana ya kula da ita a bar masa dukiyanta mai ɗimbin yawa to idan yarinyar nan ta girma ta kai aure sai ka ga mutum sai ya sa ran yana son ya aure ta ba don yana son ta ba amma saboda wannan ɗimbin dukiyan da aka bar masa a hannunsa na wannan yarinyan sai ya ga ba zai so dukiyan ya fita hannun shi ba idan wani ya aure ta kenan kaga dole ya tura mata dukiyan wancan mijin ne zai rike dukiya yana juya dukiya shi kuma ya ga miliyoyi ma malam a hannun shi sai ya yi kwaɗayin bari ya auri yarinyan kawai ba wai don yana son ta har harcan cikin zuciyar shi bane a'a don dai kar dukiyan nan nata ya fita hannun shi kuma sai ya aure ta tunda a hannun shi ta tashi marainiya ce sai kaga baya so ya bata sadaki sai ya ga ai a hannun shi ta tashi kawai sai dai ya je ya ce ka a daura musu aure yana ganin rikonta da yayi da kulawa da ita da yayi ai ma wannan ma ai ya kamata a yaba masa me kuma na sadaki kama auren nan nata da zai yanzu kaman saka ma menene wane ne tukuici ake fada na yaba kyauta tukuici ne Ka kai wa mutum barakan lafikun rama kura ka wannan kuran rama kura aniya dai kawai bi ma'ana kai ka rike mutum kai kai kaza kai kai kaza kai kai kaza an ce don dan dubu ɗari shi ka ce hai a ce habawa ne duk abinda wane ya maka innan dan dan dubu hamsin za ka yi magana ina fata an gane ko yana gani ai abin da ya yi innan ya cancanta ma a ce kawai ya aure ta witar zaki. to shi ne wancan abin ne yanzu tambayar ne yanzu wannan tambayar da aka yi fatawar da ake amsanta ne a farkon sura kun ga wani irin uslubi na alkur'ani shine Allah ya ce yastaftunaka fin nisa'i ya Muhammadu sallallahu alaihi wasallam mutanen za su zo su tambaye ka hukuncin mata a musulunci wajen ba su gado ya za a yi da ba a ba su yanzu ya za a yi can Allah ya ce walahunna nisfu ka yusikumullahu fi auladikum للذكر مثل حظ فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك وإن كانت واحدة فلها نصف كاغا أنبات غادو ينزو an ba ta gado to duka kul ka ce Allahu yuftikum ka ce ga amsan fatawarku daga Allah maɗaukakin sarki fihinna game da su matan da suke tambaya marayu mata wa ma yutla alaikum da kuma abinda ake karanta muku fil kitabi cikin wannan littafin alkur'ani fi yataman nisa'i ko game da marayun mata na can farkon sura an karanta muku Allah ce wa ma yutla alaikum da abinda aka karanta muku a can a baya game da me marayu mata Allah ce wa atun nisaa saduqatihinna nihlatan shine wa afiyata man nisa'i allati la tu'tunahunna waɗannan marayun matan da kuke son aurensu amma ba kwa son ku ba su ma tibala hunna abinda Allah ya wajabta a ba su na sadaki kuma wa targhabuna an tanki huhunna kuna son ku aure su without sadaki to Allah ya ce wannan ba zai yiwu ba haka nan wal mustad'afina Wilda wildani da raunanan yara ƙanana mata da ake mutuwa a bari wa an qumu lil yatama haka nan wajen marayu su ma Allah ya ce innal ladzina ya'kuluna amwalan eh, yatama bi eh, zulman inma ya'kuluna fi butunihim naran ko ba haka ba to Allah ya ce gaba daya waɗannan a tsaida musu bil da adalci in ku zo auren ƴaƴan mata waɗannan da kuka rike din in kuna son su tsakani da Allah ku ba su sadaki ku musu adalci kuma haka na makananan yara da ake bar muku ku kula da su su ma ku kula da su da adalci da marayu duka in ji Allah wa ma taf'alu min khairin duk wani abin da kuke aikatawa ga marayu da yara ƙanana mata da kulawa da su min khairin in dai na alkhairi ne to fa inna Allah kana bihi alima Allah madaukakin sarki lallai yana sane da shi ka san a can shekaran na ga muku tarbiyyantar da mace da ɗaukan ɗawainiyan mace da kulawa da mace al'amarinta yana da wahala sama da kulawa da ɗa namiji na gaya muku ko yawwa shi yasa manzo Allah sassale ce duk wanda ya kula da mace Allah ya baka ƴa mace ɗaya ko biyu ko uku kai uba ka tsaya kansu wajen tarbiyyantar da su ka gaba su lalace ba ka tsaya kansu wajen biya musu su na yau da gobe ba ka yi felin ba har suka girma ka aurar da su manzo Allah ce sai sun zamanto maka garkuwa da kariya daga shiga wuta jahannama saboda kulawa da ya mace da tarbiyyanta yana da wahala sa ido a kanta sai ai intensifying din menene kulawa da su da sa ido sosai yanzu yarinya tun tana shekara hudu ma malam za ka ga fasikai suna sa a ido suna sa a tarko daga nan za su kai wannan za a samu bebe a nan da ka wuce ko uwarta ta wuce ta ana ɗan rike da ita a hannu ita uwar tana cikin niƙabi da abin da aka ga yarinyan sai ka ga ana har an fara bayani a kanta kai za a samu kyakkyawa a nan wannan kaza ko shago aka aike su su sayi abun nan suna yaran makaranta sai ka ko biskit za su ya menene sai kaga an kalle ta kaga ita sai a bata nata daban ta zo sayan biskit ne amma hai a dan hada mata da sweet su kuma yaran maza a ba su biskit din zalla zalla kawai tun anan zaka ga an fara saka a target irin gayu masu zama a kan eh, benci su kwalbati duk inda sa wuce sai ka ji ana bayaninta shi yasa kake jin wani sa'i an samu mutum ɗan shekara hamsin ya yi lalata da yarinya ya shekara hudu ba a samu kullum ana ɗauko mana a gari ya waye muna ji kullum muna ji a jakar magori kullum muna ji to kaga su fitina ne da ƙyar ka ji an ce maka ga mace ƴar shekara arba'in an kama ta ta ɗora yaro ɗan shekara hudu a kanta ana samu ina sai mace to shi ya sa kulawa da su da sa musu ido na musamman Allah ya tanadi lada mai ɗimbin yawa fiye da tarbiyyar ɗa namiji sannan idan ka zo wajen kuma ɗawainiyan su yara mata ga suna buƙatan gazal suna bukatan fankeke suna buƙatan jambaki suna buƙatan eh, tozali suna bukatan jagira suna bukatan lalle suna buƙatan dice za a yi zanen hannu suna bukatan kitso duk mako ma malam sai an ce baba za mu je abun eh, salon za mu je salon za mu je wanke kai baba man gashi man gashi kullum sai an saya ma malam in su uku ne ko ba haka ba za a je kitso duk mako sai an je kitso a kunce kan can ka ga an je kitso kafin ka ambata he ka samu ana tsefe kai kuma baba za mu je kitso ha yaushe na baku na kitson nan ne ta fata an gane kullum waɗansu makaranta na firamare ma he ka ji wai sun zaɓi kowane mako ga kitson da yara za su je musu da shi ko ba haka ba yara kullum ga kitson da aka ce yara su je da shi sannan kuma idan suna menstruation suna al'ada wannan abin part ko part in nan wata yaran nan mu ɗauka kowace tana kwana hurhudu ko shida-shida wajen al'ada part nawa za ka saya musu part nawa wataƙila a yi ne ɗaya ta canja part biyu ko uku ta sa uku to uku din nan times 6 days da za ta yi fa ita kadai sannan ga sauran eh, yayunta biyu a can kaga expensive din ba faɗa namiji da zai wannan ko sisi ba za ka da namiji baya samu a cikin iri waɗannan abubuwa. to sannan idan ka zo suturanta kuci-kuci waɗansu ‘yan kyalle-kyalle a ce rigan mama a'a brazier a'a skirt a'a eh, menene jallabiya ɗan kwali he ka kirga ƙyalle ƙyalle bakwai duk a take take sawa a jikinta shi kuma yaro da ka ɗinka masa wani irin ƙaton gajeren wando har ƙasa da ƙwabrin nan eh, ka zuba masa wani suweta ya yi ta wuni a cikin shi baka da matsala to amma yarinya wallahi aka fara lissafo maka kyalle kyalle kyalle kyalle kyalle kyalle ma malam duka a ce waɗannan bakwai ɗin wai set ɗaya ne set ɗaya ne ko ba haka ba ɗawainiyarsu yana da wahala ɗawainiyarsu yana da wahala sannan wannan watan ba ka sai part ka ƙirga nawa wata na ƙarewa kuma wani na kama sai a ce an shiga wannan ka siyo part kusan kwali wani yake so ya kawo gida ina fata an gane to yarinya idan ta girma ba ka biya mata waɗannan bukatun ta nemi man gashi ta nemi turare ta nemi wannan ta nemi wannan wallahi in kawayenta suna da shi ita ba ta da shi ta dalilinsu wani fahe ta bi namiji sai wani ya ɗauke ta ta dalilo na ya ta bi namiji don ta samu man gashi don ta samu na kitso kawayenta sun fito tsaf sun yi irin zanen dais din nan banda ita sai ya to mata fitina a ta dalilin shi to shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi yace Allah ya sa lada mai dimbewa ga iyayen da Allah ke ba su ƴaƴan mata ɗaya ko biyu ma aka faɗi as minimum ka kula da su ka biya musu bukatunsu domin su hankalinsu akwai rauni ba wuya in ba ka saya musu irin waɗannan abubuwa ba wani ya zo ya ruɗe su ya ce zai saya musu sai ka ga ya tafi da su an je an yi lalata manzo Allah ya ce in Allah da sai sun zamanto wa uban nan garkuwa daga shiga wutan jahannama ina fata an gane ko to shi yasa anan din nan Allah ya ce wa anta qumu lil yatama bil qisti ku yi musu adalci ƴaƴan matan nan ku biya musu bukata abinda suke so Allah ne ya ba ku su kuma ayi hakuri haka ne cin su yake kuma ka je kasuwa ka shiga supermarket ka samu bangaren kayan namiji da bangaren kayan mata sai ka samu na mata yayi kusan ninka na maza wajen tsada ko ba haka ba haka zaka tar kayan su tsada ne da shi Allah ubangiji ya rufa mana asiri shi namiji da ka samu bakwala ka jefa masa ya tafi amma wannan he ka kawo dan kwali sai ka kawo riga he ka kawo kuma wani hijab duk sai ka saye su ina fata an gane Allah ya ce wa ma taf'alu min khairin fa inna allaha kana bihi aliman duk abinda kuke aikata ma waɗannan mutane da waɗannan ƴaƴa mata naku da marayun nan na alkhairi duka Allah ubangiji yana sane da su shi yasa ce a cikin suratul baqara ce yasalunaka anil tama. ya muhammad al'ummanka za su zo su tambaye ka game da mu'amala da marayu ƙul islahun lahum khairun kace kyautata musu da alkhairi shi ya fi musu ina fata an gane ko to Allah ubangiji ya samu dace ya mana albarka gaba daya wannan shine abin da ya saukaka sai tambayoyi amin ya rabbal alamin wa alaikum salam ah, wannan yake shi ɗalibin kimiyyar siyasa ne wato political science na'am ya ce a ce. sai ɗan takara guda biyu suka da zaɓe ɗaya musulmi ke ko da ba musulmi ba amma musulmi a tunaninsa wanda ba musulmin ba zai yi musu adalci shi mene ne wani ne na ba To a musulunci dai shi zaɓe na shugabanci da jagoranci na ƙasa gaba ɗaya ana kiran shi alwalayatul kubura babban shugabanci ba ta yanda za a yi musulmi komen lalacin shi a misali a bama wanda ba musulmi ba bayyuwa walai ya ji alallahu lilkafiri na alal mu'mini na sabila ba yanda za a yi allah sanya wata hanya da za ta ɗora kafurci akan imani ko kuma kafurci akan musulunci ko kafiri akan musulmi Allah maɗaukakin sarki yace eh, eh, eh, ya ayyuhal ladina la a cikin suratu ali imrana la yattakhidhu almu'minuna alkafirina awliya'a min duni muminin wa man yaf'al dhalika falaysa minallahi fi shay'in illa an tattaqu minhum tuqa Allah ya ce babu yadda za a yi mumunai gaba ɗayansu duk yawan mumunai a duniya a ƙasan nan wajen miliyon kaza a ce duk yawansu in nan an samu mara adalcin da har kafuri ne za a gawa ya fi cancanta duk ya fi musulman nan adal ba zai taɓa yiwa ba bayan da za a yi mumunai da yawansu su ɗora wanda ba nasu ba ne a kan kujeran mulki sai dai waɗansu ‘yan abun nan director a wani md a wani ogan a office wannan babu laifi amma alwalayatul kubra shugabanci jagoranci da za a damka wa wannan shugaban shine da soja shine da ss shine da sojan ruwa da na kasa. da na sama shine da ss shine da intelligence shine da dukkan dukiyan kasa a hannun shi sai yadda ya juya irin wannan matsayin da wulayatul kubra ba a taɓa ba ma wanda ba mumini ba sai dai Allah ce sai dai mumunan su samu kansu a inda su ne minority wanda kuma masu fitowan dole kawai su ɗin ne to sai Allah ce sai a zaɓi mara mara mara baki-bakin ba kirin-kirin ɗin ba shi ne abin da Allah ya faɗa duk waɗannan masu ka irin wannan wai ana iya zaɓe kamar yadda ya faru a shekarun baya a murɗa aya a yi tawilinta duka wannan don mukami ne da wani ɗan abu da za a ba wa mutum na duniya kuma an bayar ma ina jin ma ya gushe ma ya gushe za mu zo ayan tana gaba ma za mu fassara ta so wannan ana kiran shi alwalayatul kubura babban shugabanci ba a bayarwa sai musulmi ƙanƙanan shugabancin ana ba wanda ba musulmi ba amma tunda suna ƙarƙashin kulawan babban shugabanci na musulmi wannan babu laifi irin ƙanana kanana din amma mutumin da shi ne da soja shi ne da komai ta inda ya juya akalan kasan nan za ta yi a bawa ba a bawa illal mu'min sai da in sun zamanto su ne kashi goma cikin ɗari to nan kuma ba yanda za a yi illa an tattaku minhum tuqa kenan ka zaɓi wancan don tsoron fitinansa ko don tsoron a ɗan maka adalci wannan shi ne. A ah, assalamu alaikum wanda ce shi ne ana shi bashi amma ba ya ta halin ba shi, sai dai yana da ɗan uwa masu kuɗi wanda suke yi da zakka ya halatta ne da bai su zakka da wajen da ya bashi eh to su ma ya kamata su san halin shi ɗin. kana da ɗan uwa amma kana da kuɗi kuma kana fidda zakka ba ka san cikin yan uwanka mai bukata ba eh nan ka ai ba zakka maza a tambaya ba a matsayin shi na ɗan uwanka na jini wani e eh, ana bi na bashi ana bi na kaza kaza a biya mun kawai shine an wa'ati zal qurba haqqahu su za a su suka fi cancanta a basu su ba wai sai zakka bane ya taso shi a matsayin shi na dan uwanka na jini yana da wani haƙƙin ka taimaka masa shine muka karanta wa zil qurbadin wal yatama wal masakini a can baya Allah yayi rankin din su bayan da za a yi kana da wadata ka bawa na waje wal kuma na jikinka yana da buƙata. shi in ka ba shi ma in ji manzon Allah kana da lada biyu ladan kasa da zumunci da dangantakan ku ta jini da ladan kuma wannan abin da ka ba shi amma in ka ba ma na waje ladan wannan abun kawai za a baka babu ladan menene zumunci ka gani saboda haka waɗansu malamai ma sun yi magana suna ganin zakkan mutumin da yake da ita na kusa da shi na jini suna da bukata ya tsallake su da zakkar ya ba wa na nesa suna ganin zakkar ma ba ta yi ba waɗansu suna ma da wannan view ɗin sosai kuma suna da hujjoji masu ƙarfi domin Allah ya fara gabatar wa ati zal qurba sai ce wal miskina kaga wabni sabil sai da Allah ya fara gabatar da me zal sai ya ce wal miskin miskini da fakiri su su biyo baya na'am wannan shi ne na? yadda aka saba yi mana ana gobe ashirin da ɗaya yau daren ashirin kenan ko yawwa sai ake shiga kuma muna farawa karfe ɗaya ne a tashi karfe biyu daidai ai karfe uku awa biyu ake yi izu uku uku ake karantawa in kaga za ta iya in kuma wannan shi ne muka muka saba din da ke ah, me kidnapping din aka sace shi dai yawwa don jama'a su ji na'am na to akwai hadari na'am Allah ubangi ya bayyana shi Allah ubangi ya bayyana shi Allah biya mana bukatunmu akwai a har ila yau wani dan uwa shi ma da yake bukatan addu'a kware da gaske ya aiko na manta menene abin nan din amma Allah ubangiji ya san nufi ake za a masa aiki yau yau din nan a kasan waje kuma ya aiko a spinal cord din shi ne musamman ya turo wannan masallaci ina jin yana cikin masu zuwa nan saboda haka Allah ubangiji ya sa ayi asa'a Allah bashi lafiya Allah sa kafara ne mu masu lafiya Allah kara mana fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu wa sallim wa barik wa ala abdika habibika muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh